alwahada african tv ta sha ta yayi muna faɗakar da al'umma kowa na yabawa alwahada african tv ta sha ta yayi muna faɗakar da al'umma kowa na yabawa da farko za mu sa maka alwahada african tv sarkin da shi yayi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yan uwa masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu addu'an da za mu faɗa maku yau yana da muhimmanci a ce kowa ya santa saboda tabbas zai taimake mu kuma zai amfani jama'a wannan yasa muka duba muka ce bar mu kawo muku wannan addu'a din addu'an nan ana karanta ta ne a lokacin da mutum yake da wata bukata mai muhimmanci har wa yau ana karanta wannan addu'a a lokacin da kake eh, fuskantar wato wata matsala mai wahalan gaske ana karanta wannan addu'a idan kana cikin tsanani har wa yau ana cikin karanta wannan addu'a in kana cikin wata bala'i ko wata damuwa da kake neman Allah ya ma mafita da gaggawa ko wata bukata mai muhimmanci da kake da shi kake son Allah ya biya ma da gaggawa to wannan addu'a da za mu faɗa muku yanzu ka karanta shi ka yi shi ka yawaita karantawa da izinin Allah za ka samu mafita za ka samu biyan wannan bukata da addu'a ne mai gayan muhimmanci amma kafin mu kawo muku wannan addu'a yan uwa masu daraja muna roƙon muna roƙon arzikinku da ku duba da ƙasan wannan bidiyo za ga an da aka rubuta subscribe da jan rubutu sai ku danna subscribe sannan ku danna mana alaman ƙararrawa saboda a sanar da ku kyawawan shirye-shiryen masu ilimtarwa da zarar mun dora kar ku manta ku danna mana like hakan na karfafa mu sannan ku shiyarin wannan bidiyo saboda wani ya gani ya amfana mun gode a ita wannan addu'a kamar yadda ya zo a ruwaya an ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta ta a ranar badar sannan ya karanta ta a ranar ahzab kuma kamar yadda na faɗa duk sanda kake cikin kunci ko kake cikin damuwa ko kake da wata bukata mai muhimmanci ko kake cikin wata ibtila'i ko masifa ka yawaita karanta addu'a nan zaka samu mafita addu'a ne babba addu'a ce mai muhimmanci ga addu'an kamar haka bismillahir rahmanir rahim bi haqqi yasin wal qur'anil hakim wa bi haqqi daha wal qur'an ya man ya ƙadiru ala hawa ijis sa'ilin ya man ya alam mafi damir ya munafisan anil makarubin ya mufarrijan anil magamumin ya rahima shehul kabir ya razuku tifil sagir ya man ya hataji ila tafsir sallallahu muhammadin wa ali muhammad wa albi kaza wa kaza ah, haka ake karanta addu'an inda aka ce waf albi nan za ka faɗi buƙatanka ba za ka ce kaza wa kaza kamar yadda na faɗa ba ina nufin a nan sai ka ce buƙata na kaza ina da buƙata kaza ya Allah ka biya min ita ko ya Allah kaman kaza kaman kaza duk wanda ya lizimci wannan addu'a idan ya kasance cikin kunci ne na rayuwa zai samu mafita idan ya kasance cikin matsanancin talauci ne zai samu mafita idan yana hankoron wani matsayi ne zai samu biyan bukata din kuma idan yana yin wasu addu'o'i baya ganin biyan bukata da sauri to ya rika fara wannan eh, ya rika kammala addu'ansa da wannan wato addu'a ah, wanda ah, maka karanta yanzu da fatan jama'a za ku amfana da shi kuma muna fatan ba za ku manta da mu a cikin addu'o'inku ba muna fatan wayannan su zama sadakatar jariya gare mu duka Allah ya ansa mana da wayannan kalmomi nake cewa ku kasance cikin ƙaushin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu